صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب صل على النبي وأهله عدد الخلائق حصرها لا يحصد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء أما بعد من يمكن سلمة الدين المسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A dukkan godiya da jinjina su ƙara tabbatuwa ga sarki Allah wadda yake mai kowa mai komai wadda ya haɗa fuskokinmu a wannan markazi mai albarka na wannan unguwa wato marajin ƙadima ba don komai ba don wato saurara wa'azi da shawarwari da nasiha ga babban malaminmu a sheikh a doktor abdullah usman kaya wadda ya yi takanas ta kano zuwa birnin alkahira domin ya ga 'yan uwansa ya ga almajiransa da 'ya'yansa domin ba su shawarwari da kuma nuna shesu da zaburar da su akan abin da ya kawo su wannan gari muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya sannan ba ta da ɓata lokaci ba za mu kirayi ɗan uwa domin ya attara majalisin da karatun alkur'ani mai girma don samun albarkan wannan majalisi wannan shine abdulbasid sharif فليتفضل مشكورا مأجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أورثتموها فاهلكتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن موذن بينهم اللعنة الله على اللعنة الله على الظالمين الذي الذين يصدون يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون والله إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسبخ كل الخلائق كل الخلائق في حمى الديان وكتابه هدي عظيم الشان يا أمة القرآن إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان وهو الدواء لكل جرح غائر وهو المحارب نزغة الشيطان وهو البلاغة والفصاحة كلها وهو الحضارة في علو مكان اقرأ كتاب الله اقرأ كتاب الله وافهم حكمه تدرك عطاء الله في تدرك عطاء الله في إحساني فالله خير حافظا لكتابه وهو القوي بعزة السلطان مالا عبد الباسط الله يساس هذا الخير دا وان ون التلاوة عطرة بالغة مؤثرة الله يقار إخلاصي باتارق أتلوك الشيبة زميك آه، آه، واتو ون abin magana zuwa ga shugaban zama wadda shine mataimakin wannan shugaba na wannan unguwa malam bashir domin ya gabatar da malam saboda duba da lokaci falyatafaddal mashura إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا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 a babban birnin misra alkahira da fatan malam ya zo lafiya ah, ba tare da bata lokaci ba zan mika ainihin abin magana zuwa ga malam domin fara muhadara mai albarka insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan unguwa mai albarka a wannan majalisi a unguwar march al-qadima da ake faɗa a wannan gari na kunce wannan ƙasa ta egypt a garin alkahira a gaban 'yan uwana ɗalibai na ilimi masoya allah waɗanda suka taho bakunci suka baro ƙasashensu suka baro gidajensu suka baro 'yan uwansu da danginsu da iyayensu suka baro dukiyarsu da dukkan dama da suka suke da ita suke zama a nan gari irin zama na bakunci da haƙuri haɗuwa da ɗaliban ilimi babban riba ce su ne fuskoki masoya Allah fuskoki mafiya alkhairi gamuwa da ɗaliban ilimi sharaf ne da duk wanda Allah ya masa arziki ya haɗu da ma'abucin ilimi ina muku sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kamar yadda ɗan uwa mai gabatarwa ya gabatar babban makasudin haɗuwar mu a nan ziyara ce kawai da galiban idan bako ya zo gari yakan kai ziyara ga 'yan uwansa ba zan iya bin gidan wani gidan wani gidan wani gidan wani gidaje duka ba saboda yawan yan uwa amma sai muka ce bari mu yi ta dabara kowace unguwa wanda Allah ya sa aka haɗu da shi sai mu zo mu gaisa mu tattauna mu ya junanmu nasiha don daman babban abin da ya haɗa mu a duniya shine nasiha sannan kuma mu ba wa junanmu shawarwari da za su taimake mu a rayuwarmu ta ɗalibta a wannan ƙasa mai albarka da kuma bayan mun koma ƙasanmu Najeriya. Abu guda ɗaya nake so in yi mana nasiha a kansa wanda ni kaina da nake da ina magana a kai ina da buƙatar wannan abu da kuma ku uwana da muke tare da ku sannan kuma rufe da ba da shawarwari wanda zan so mu dan tattauna akan shawarwarin da zan ba ku. da kuma wataƙila kuma akwai wasu abubuwa da kuke gani a matsayin matsayinmu na 'yan najeriya musamman mu almajirai da muke karantarwa wataƙila wani zai tunanin me yasa ba a kaza me yasa ake kaza da an yi kaza da an yi kaza abu na farko yan uwana duk wanda Allah ya masa arziki da zamantowa ɗalibi na ilimi mai neman karatu to yana da kyau ya sifanci da sifa ta tsoron Allah attaqwa wallahi da ita ce za mu samu nasarar duk abin da muka sa gaba tsoron Allah shi ne zai rufa maka asiri da tsoron Allah ne Allah zai kare maka abin da baka taɓa tsammani ba kuma da tsoron Allah ne za ka samu buɗi za ka samu makaraji ومن يتق الله يجعل له مخرجا tsoron Allah ne zaka samu arziki wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma tsoron Allah shine yake sa Allah ya maka hidima ba wai ka nemi hidimar ba Allah ya maka taimako ta lokacin da baka tsammani a irin yanayin da baka tsammani kaga ya buɗa maka ka samu nasara a cikin abubuwan da ka sa gaba musamman mu da muke ɗalibai na ilimi mu ya fi cancanta mu sifanci da wannan sifa ta tsoron Allah a cikin mu'amalolinmu abinda nake nufi anan shine mutum ya zama mai taka tsantsan akwai magana mashhuriya daga Ali bin Abi Talib da aka tambaye shi dangane da wato yaya tsoron Allah yake yana matsayin amirul muminina aka tambaye shi ya amirul muminina yaya taɗawa take yake ba da amsa yake cewa ai ita tsoron Allah shine kamar mutum ya bi wato wata hanya mai kaya mutum ne ya bi hanya mai kaya kuma baya da takalmi idan ya zo bin hanyar nan dole ya taka tsantsan wajen jefa kafarsa inda zai taka to duk wanda ya ce kawai ka ji tsoron Allah kamar yana gaya ma ne ka yi taka tsantsan a cikin wannan rayuwar ka yi taka tsantsan a cikin mu'amalarka ka yi taka tsantsan a cikin harkar karatunka ka yi taka tsantsan a wannan zama da kake a wannan ƙasa wacce take ba taka bane kuma ka zo ne bakunta kuma dole za ka koma wata rana ba na jin akwai ɗalibi da zai tattara kayan sai zo ya zauna a nan ya ji a ransa har abada wai shi a nan zai mutu a nan za a binne shi kowa burin sai samu abin da ya samu ya koma gida ya je ba da wata gudunmuwa da zai bayar a cikin al'ummarsa da haka da nake nufi a nan ya ku yan uwana fal insanu an alaihi an yattaqi Allah fi kulli ma ya'ti wa yadhar mutum ya ji tsoron Allah akan duk abin da yake aikatawa da abin da yake bari wannan magana ce dunkulalliya tana buƙatar tafsiri da bayani amma dai an ce ka ji tsoron Allah a cikin duk abin da kake aikatawa da kuma duk abin da kake bari a cikin harakat motsinka ka ji tsoron Allah shige da ficenka wallahi akwai abubuwa na fasadi da yawa da sa iya gindaya wa ɗalibin ilimi in ba ya yi da gaske ba ɗan imanin da ya zo da shi sai ya zubar da shi kullum ka fita sai ka ga abu na sabon Allah kuma wataƙila a wani wurin da ba mai ganin ka sai Allah kuma ba wanda ya san ka sai Allahn da ya alice ka daka alaika an tattaki Allah tabaraka wa ta'ala a duk inda kake shiga a duk kuma inda kake fita muna ganin wasu a wasu wurare za ka ga kamar su su kaɗai ne suke ganin kansu za su yi abin da suka ga dama alhali sun fito a gida da fuska ta imani sun fito a gida da fuska ta tsoron Allah sun fito a gida ana ganin za su ɗauki guzurin taƙawa su isa wa al'ummarsu sai mutum ya zo ya wayi gari saboda ya samu dama sai ya lalace ya zo ya shiga hanyar da bata kamace shi ba hanyar da bata dace da shi ba wannan ya zama cin amana ɗalibin yi wa inna ilaihi raji'una sannan kuma mu sani cewa abin da nake nufi da mu ji tsoron Allah mu sani annallaha tabaraka wa ta'ala muttali'an alaina lalle Allah yana ittila'i akan mu ga baki daya kuma Allah shi shine rakiban alaina Allah shi ne mai sa ido da lura da mu ya kuɗa da ban ilimi a duk inda mutum zai je watakila ya samu gida shi kaɗai, watakila ya zauna da shi da wasu watakila yana zuwa wata harka ba wanda ya sani sai Allah ta baraka wa ta'ala kuma ku sani cewa lallai dukkan mutum mai imani yakan ji a ransa cewa Allah yana tare da shi a duk inda yake rayuwar mutum tana yin kyau idan yana tuna Allah a cikin sha'aninsa rayuwar mutum tana lalacewa yayin da ya manta Allah tabaraka wata ta'ala Imam Amash yana cewa idan anta lam tarhal bi zadin min at-tuqa wala laita ba'da al-mauti man qad tazawwada idan baka yi tafiya wato da guzuri na takawa ba wannan tsoron Allah da ake cewa a ji shi kuma ka haɗu da wanda ya guziri bayan mutuwa nadimta ala Allah ta kuna ka mislihi amashe shi wallahi sai kayi nadama baka zama irin wannan mutumin ba wa annaka lam tarsa kowace rai kuma sai ta gamu da abin da ta aikata ba wanda Allah zai zalunce shi to tunanin cewa ma zan gamu da Allah a cikin zamana na dalibta tunanin cewa lallai idan na mutu Allah tabaraka ta'ala zai mai hisabi ya ishe ni wannan na zama na shirya na kimtsa dangane da gamuwa ga Allah ɗin tabaraka wa ta'ala shi sa Allah ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu ku yi guziri kada wani ɗalibi ya yi tunanin cewa wai yana da wata nisan kwana da watakila zai je ya yi shekara talatin arba'in hamsin watakila kana rayuwar ɗalibcin za ka mutu yanzu ba akwai ɗaliban da aka kawo ma ba su ma fara karatun ba suka mutu wasu ma ba su ma san me karatun ba suka mutu watakila wani kuma yana cikin tsakiyar karatun zai mutu wani kuma yana takaru yana koma gida zai mutu to wani guzuri kai kenan baka zama ka miƙe kafa ka ce sai yaushe sai kaza a'a ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna masu imani imani waɗannan ayoyi ne kaɗan da nake mana shimfiɗa da su dangane da wannan nasiha da nake mana mu zamanto masu tsoron Allah akwai abubuwa da malamai suka faɗa wanda suna taimakon mutum wajen dawwaman masa da tsoron Allah a cikin mu'amalarsa na farko a matsayinka na ɗalibi ina magana ina mai da alƙalami na da ko in ce bakina da cewa ɗalibin ilimi saboda ɗalibai ne na ilimi a gabana muke tare su Allah ya yi bayani a cikin alƙur'ani sifofi na mutane da ake ganin masu tsoron Allah ne ko in sun samu waɗannan sifofi sun samu takawa akwai haɗiye fushi dole ne a cikin mu'amalar ka ta rayuwa za ka haɗu da ɗan uwanka ɗalibi ya bakanta ma ya ɓata ma rai kar ka yi faɗa da shi dan idan baka haɗiye fushi ba za ka yi faɗa da shi kaga baka zama cikin walkazimin alghaiza ba akwai afuwa dole ka zama mai afuwa dole ka zama mai kau da kai dole ka zama mai haɗiye fushi watakila wani zai bakanta maka watakila wani zai ɓata ma rai na'am kowa shi ya kawo kansa ko kuma kowa yana zaman kanshi ko kuma kowa da wanda yake kulawa da shi amma kuma muna da ukhuwa islamiyya da bai kamata mu batta ba gaskiya a samu ɗalibi da ɗalibi a ce ba a zaman lafiya ko ana gaba da juna ko ana kiyayya da juna ko ba a son juna ko ba ruwana da wani sai mu shekara uku ma ba mu haɗu ba shekara hudu ma ba mu haɗu ba wannan ba sifa ce ta ɗalibin ilimi mai karatu na addini ko na zamani ba sannan kuma mutum ne me ya kamata ya zamanto wato me yin afuwa me yin rangwame na ce ku afuwa da rangwame saboda galiban ana haduwa a gida ɗaya ɗalibai me yasa na kawo wannan saboda duk lokacin da aka ce a haɗu a zauna to wallahi sai an ɓata ɗalibai ana iya haɗuwa gida guda matar aure da matar aure ina da aure kana da aure wataƙila mu haɗa imara wataƙila mu haɗa unguwa watakila mu haɗa wani dalili to dole sai mun samu afuwa a mu. idan ba mu yi afuwa ba to za mu yi ta faɗa da juna akwai wata shekara da na zo cikin tambayoyi da matan ɗalibai suka yi mun wai tsakanin matar ɗalibi da matar ɗalibi wai ana faɗa wai ba a jituwa domin irin wannan zama na ɗalibta irin zama na karatu irin zama na gurba to kaga wannan ba daidai ba ne ba to wal'alla zama wuri guda yakan sa a bata galiba alhamdulillahi cikin taimakon Allah da ni'imomi da ubangiji yayi ba a fiye haɗuwa ma a gida guda daya haka ga ɗaki ga ɗaki ba wanda a wasu ƙasashen za ku ga ɗaliban suna zama a gida guda ga ɗaki ga ɗaki, suna shiyarin ban daki suna shiyarin falo amma ku a nan a iya ɗan abin da Allah ya sanar da ni Allah ya muku rufin asiri ba a fiye samun wannan matsalar ba akwai wannan rufin asiri amma wallahi malam ɗalibin da yake karatu a madina akwai masu shiyarin gida guda a haɗa gida irin wannan ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan gaban ɗaki guda ɗaya ko falo daban-daban ko falo a haɗe kuma ɗalibai ne watakila kulliya ɗaya watakila ba kulliya ɗaya ba watakila shekara ɗaya watakila ba shekara ɗaya ba to kaga dole muna buƙatar mai haƙuri da juna kuma idan muka bari mata za su iya haɗa mu faɗa mu ta bala'i a tsakaninmu da ɗalibai da suke zama a gidaje ana iya samun ɗalibai su zauna a gida mutum ashirin mutum talatin mutum arba'in mutum kaza mutum kaza duka hanya ce ta Allah ta haɗa mu wannan hanyar ubangiji da neman yardar Allah da ta haɗa mu bai kamata mu manta da wannan baiwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ta ilimi da neman ilimi ba mu zo mu shagaltu da wasu abubuwa waɗanda suke ba su da kyau har wannan ta sa sai ka ga mutum yana kin dan uwansa ya samu alkhairi sai ya manta da dan uwansa yana fushi da dan uwansa baya son alheri ya samu dan uwansa wannan ba sifa ce ta masu tsoron Allah ba mai tsoron Allah shine wanda wato yana wato eh, wato yana takaful yana taimakon dan uwansa a wurare da dama ɗalibi yana iya fada cikin matsi ka taimaka masa ɗan uwansa ne kai ɗalibi zai ji daɗi ba zai taɓa manta da kai ba ɗalibi yana iya shiga cikin bukata ko iyalin shiga cikin bukata idan ka taimake shi Allah zai taimaka maka daga cikin ku akwai ɗaliban da Allah ya rufa musu asiri ya ba su abin da za su akwai masu sana'a a cikin ku mai karfi da sun fi karfin abin da za su ci da abin da za su rayu akwai waɗanda suna da yan buge-bugen su da suke amma akwai waɗanda rarrafe suke akwai waɗanda ba su da shi akwai waɗanda ba su da hali yanzu idan mutum bai sifanci da sifar tsoron Allah ba ya za a yi taimaki ɗalibi ƙarami ɗan uwansa akwai wanda yake ya riga ka zuwa amma ka riga shi samu ka fi shi samu ka fi shi yalwa wani daga ganinsa ka san yana buƙatar tallafi wani daga jin yadda yake rayuwa ka san yana buƙatar agaji to amma abin tausayi shine mutum ya zamanto yana rayuwa ta ananiya ni kaina kawai na sani ba ruwana da kowa kuma ba zan taimaki kowa ba wani ba za a yi masa haihuwa na je in masa fatan alkhairi ba wani ba zai yi rashin lafiya ba in buga mota in je in gaishe shi ba alhali mun hada ƙasa guda mun hada addini kuma mun hada watakila jami'a muna tare saboda nisan gari da taba'ud da ke tsakaninmu sai mutum ya zo ya manta da wannan sai kaga wani ma zai ce maka ya shekara biyu ma bai game da dan uwansa ba saboda me saboda ai bai da bukatar taimakonsa wai wata rayuwa ce ake tun da bani da bukatar tallafinka da agajinka ba ruwana da kai wannan ba sifa ce ta kwarai ta ɗalibai wato waɗanda suke masu tsoron Allah ba sannan kuma taimako yana da daɗi kwarai da gaske duk lokacin da zaka taimaka mutum alama ne na tsoron Allah ka taimaka wani yana cikin yanayi mummuna wani ciwo ne zai kama shi ba da yadda zai yi kai kuma kana da yadda za ka yi kana da rufin asirinka da yadda za ka rayu su don Allah a takaice ya koyan uwana kalmar attaqwa din nan tana ɗaukar abubuwa ne da yawa musamman abubuwan da ya shafi mu'amala wanda shi ne na fi so mai da hankali a kai mu taimaki junanmu mu agaza wa junanmu ku da kuke ganin kanku da kanku din nan wallahi wani idan ya koma gida zai amfana da ɗan uwansa sama da yanda yake amfanuwa da shi a nan. wallahi wani zai maka rana wani da kare na shi yana da wata alfarmar da baka da ita shi sa samun mutum jari ne sanin mutane arziki ne sanin mutane alheri ne sanin mutane albarka ne kuma duk inda mutum yake kada kare na shi akwai ranar da zai maka rana akwai ranar da zai maka amfani ko kasuwanci kace akwai yadda wani dan uwanka zai maka amfani ko noma kake akwai wanda dan uwanka zai maka amfani ballantana almajiri kai mai da'awa wanda dole ne sai ka nemi taimakon dan uwanka idan ka koma wannan wajibi ne larura ne so wannan ababi na shimfiɗa abin da nake so na eh, sanar da mu kenan sai in shawarwari da nake so in gaya mana a gurguje wanda za su yi mana amfani kwarai da gaske abu na farko ya koyan uwana ah, daga cikin cututtuka da suke damun ɗalibai idan suka baro kasashen suka je karatu wasu wurare ko karatun addini ko na zamani suna mantawa da 'yan uwansu suna mantawa da zumunci suna mantawa da malamansu suna yanke alaƙa da al'ummarsu da jama'arsu wataƙila wani yana ganin ya zo cikin wani yanayin da Allah ya tsallakar da shi da rayuwa irin ta gida yadda muke rayuwa to ya samu wata dama da ka bari ya manta waɗanda yake rayuwa da su a can mutum yakan koma hutu kaga ya rasa inda zai je saboda bai da zumunci kuma tun da ya taho shekarun da ya bai alaka da kowa ba baya kiran kowa baya gaida kowa baya mu'amala da kowa in kaga yi mu'amala da wani ce wanda yake da bukata ne a wajensa wannan sifa ce ta rashin kirki a koyaya rayuwar mutum ya zama wai baya mu'amala da kai sai in yana da ka. kuma yayin da ka fahimci mutum yana mu'amalantarka ne saboda bukata ta wannan ba aboki bane kuma ba abokin mu'amala ba ne. daga cikin masifar da take damun mu shine yanzu ga mutum ɗalibin ilimi ne yana makaranta yana da abokanai yana da malamai yana da dullabul ilm yan uwansa tare kuka yi karatu tare kuka taso amma daga zuwa ya samu wata dama kenan sai rena sai rena wanda ya tafi ya baro sai rena malamansa akwai wanda hatta malamin sama na shi yake tunda yanzu an ya zo gindin maganin wala Allah malaminsa shi ma nan ya zo ya karatu ya koma ya samu babbar riga da rawani da tarbiyyar rike da ka shi ma ya zo akwai wanda aka yi masa maganar malaminsa ya ce wani abu ne sittin ce ni ma ina da ita yanzu ma'ana sittin ce a kansa ni ma ina da sittin a kaina kaga wannan masifa ce kaga wannan bala'i ne kaga wannan total rashin albarka kam ya gama kwashe wa kansa albarka ba yanda za a iya koma gida ya albarka a cikin karatunsa ya koma gida ya albarka a cikin da'awarsa a cikin iliminsa dan uwana dalibai wallahi kuna da buƙatar malamanku bayan kun koma gida duk wanda ya baro ƙauyensu duk wanda ya baro jihar kada a wayarsa ya manta da malamansa da yake mu'amala da su in ba haka ba masifar da za ta same mu shine bayan mun koma gida za mu yi ta faɗa da juna ne ku riƙe wannan gaba tana da muhimmanci yanzu wani yana da malami a ƙauye wani yana da malami a garinsu wani yana da malami a unguwarsu wani yana malami ka mutunta shi ka kimanta shi yaji kana ya sane da shi da hanyoyin whatsapp din nan na tawasul al-ijtima'i kyauta ne ka yi wa mutum assalamu alaikum ta wasa ka tura masa kyauta ne ka masa boys dan data ne kawai zaka tura ya ji cewa ka san da shi kana tuna da shi wannan yana da kyau ana samun malaman ku suna zuwa nan ko jinya ko wata larura ko transit mutum zai wuce wata ƙasa ya tsaya kwana ɗaya biyu ka je ka gaishe shi ya ji cewa yana da wata shuka da ya ajiye ya ji cewa yana da wanda zai taimake shi ba mamaki kana komawa ya kira ka ya dasa ka akan wani abin da zai ɗaga ka ka ci gaba da tafiya ba sai kai wani rarrafe ba haka wannan gaba tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan girmama juhud na wasu abu na biyu kenan yana daga cikin musiba da take damun wasu daga cikin ɗalibai shine rena da kuma karyata da kuma musanta juhud ƙoƙari na magabata kamar malaman da kwata ka bari watakila wani ta dalilin su kasan sunna amma yanzu ka zo ka samu wani fikir ka samu wani tunani za ka yi amfani da wannan tunanin ka zagi malamin da dai shekara talatin yana da awa ka ce bai iya komai ba ko ka ce a'a wane ne shi a'a dan bid'a ne a'a ikhwani ne shi a'a dan wane ne shi dan wane ne yanzu ne ka waye ka iya zagi da kuma kana cikin tukunya kana cikin duhu sakamakon da za ka yi wa ubangiji da ya yi maka shine ka fara zagi da la'antar malaman da suka karantar da kai waɗanda sun yi buruzi a duniya alherinsu ya yadu ba wanda imanta da su sai shaki shine zai manta da su sai mara albarka shine zai manta da su wannan ɗabi'a ta rena ƙoƙarin malamai da nuna ba a daidai suke ba ko ba su yi komai ba wallahi alama ce ta shakawa alama ce ta fasadul akli da fasadul manhaji da fasadul aqida dan baya cikin abinda salafus salih magabatanmu na kware suka karantar da mu rena juhud din wani yanzu mutum ya tashi wai bayan ya girma yayi wayo wai sai ya kama zagin mahaifinsa ya ce ubansa bai komai ba alhali uban nan nasa fa shine sanadin zuwansa duniya gaba ki daya shine dalilin zuwansa duniya to wannan masifar tana damunmu da yawa daga cikin ɗalibai a ƙasashe a duniya wani za ka ga bai ma yi karatun ba wallahi Allah ya jarabe shi ilimin ma bai samu ba amma ya fada cikin wani tunani mummunan tunani na rena jihud na wasu malamai waɗanda suka ba da gudunmuwansu wajen bawa addinin Allah kariya da taimako su ma sun mutu ba da Allah ɗalibai muna kira gare ku kada ku fada cikin irin wannan munanan tunani na bata wani da cin mutuncin wani yi kokari kai mai kai tukuna a bayan ƙasa kaga kai mai ka shuka in karatun ne littafi nawa ka karanta a aƙida a fiqhu littafi nawa ka sauƙi? a lugha littafi nawa ka sauƙi? tafsiri guda nawa ka karance usul nawa kai? littafai na karanta kai wa kanka hisabi fal nuhasib anfusana qabla qabla an nuhasib ghayrana mu yi wa kanmu hisabi kuma wallahi har ka karatu mutum zai iya gaya wa kansa gaskiya in zauna a ɗaki na yanzu zage-zagen da nake da cin mutunci da ɓata wani da su kansa mutum don Allah ya gaya wa kansa ƙur'ani kadai idan an barka da shi da Allah mai kai masa wallahi azimu akwai wanda za karatun ƙur'ani bai iya ba akwai wanda wallahi malam da abin da ya haddace a cikin kwakwalwarsa na ƙur'ani ga dai iya lalacewa ilimin ƙur'ani ai shine mabda'iyan abin da mutum zai fara mai da hankali a kansa ya zama ya hallasa shi ya yi ƙarfi a kansa to babu sai ka duba cikin ulumul ala ɗin nan da ake karanta nawa ka karanta manya-manyan littattafai ummahatu nawa ka karanta har da ka iya gano laifin wani wanda ya shekara arba'in yana da'awa yana karantawa sunan littattafai ma yanzu baka sani ba tukunna yanzu ana rikici ake da kai ka gane sunan littafi ma yanzu a rutsa ka a matsayin ka na ɗalibin ilimi a ce yanzu kai ka faɗi littafai na tauhidi kawai ilimin tauhidi da ka sani guda kaza kawai a babin tauhidi kawai an gama ka da aiki a cikin littattafan fiqh kawai da ka sani ummahat da kuma sigarul kutub guda kaza nawa ka sani a kwakwalwarka kawai sunan littafi ne kar ma ka faɗi sunan mu'allif din guda nawa ka sani a arabiya a lugar arabiya a nahau ko a sarfu ko a balaga ko a mantai ko a kaza littafai nawa ka sani sunan littafi kawai ba wai ka bude ka karanta ba a usulul fiqh littafi nawa ka sani nawa ka sauke nawa ka karanta nawa ne a cikin kullun littattafai wanda kuma kana rayuwa a garin da yake a duniya nan garin kasar tana cikin inda tafi ko ina littafi Ban littattafan da ake buga ma a duniya a nan masar ake buga su babu fa to sai mutum ya waye gari ya shigalci da wani abu daban ya zagi wancan ya ci mutuncin wannan ya bata wannan ya wulakanta wannan ya yi kaza wannan duka lokaci ne kuma zai daga ya wuce amma abin da ake nema ilimi jama'a albarka ɗalibi ya yi ƙoƙari karatunsa ya yi albarka wannan shi ne gaba ta biyu sannan kuma rubutu ga ɗalibin da ya samu dama ya ɗan fara ido akan ilimi a fara gwada rubuce-rubuce ko da ku yarenmu ne na Hausa kuna da wuta anan kuna da kwamfuta anan ba ku da matsalar ɗauke wuta kuma zaman karatu ko kuke kun ga wannan shekarun da kuke ciki wallahi azimu in mutum ba yi da gaske ba sai na dama in ka koma gida ba lalle wallahi malam ka samu lokacin da ka samu yanzu saboda idan ka koma gida kawai komai ka iya abin da za a dauke ka kenan kuma wannan lokacin da ka samu wallahi ba lalle ka same shi ba amma akwai abubuwan da muke da bukata al'ummar mu tana bukata a wayar mata da kai a taimake ta akai yanzu ku duba ilhad barna da take yaduwa yau a cikin shabab din mu Najeriya ilhad inkarin samuwar Allah ka rike wannan yaro matashi mutum musulmi ya fito a Facebook ya dauki hotonsa ya ce ƙarya ne ba Allah uwarsa musulmi ubansa musulmi tattaba kunnan kakansa komai nasa musulmi yanzu a waya ta zan iya buɗe ma nuna maka hoton mutum musulmi haushe yana ƙaryata samuwar Allah babu Allah ba annabi suka ce ƙarya ne larabawa ne kawai suka kirkiri wai akwai wani Allah akwai annabi wai wani isra'i wani mai iraji wani wannan fa a facebook wannan fa a youtube kuma dan uwanka ne yanzu kai kana zaune a nan kana mu'amala da manya-manyan malamai da manya-manyan makatib kana karatu daidai gwargwado to wani tunani kai wace irin gudunmawa za ka iya bayarwa wajen wayar da kan irin wannan 'yan uwanka matasa da suka lalace ilhad jami'o'i a kwalejoji a kaza wani ya fito ce duk wanda ya isa ya nuna masa Allah to ya gaya masa ina Allah yake har wani irin bala'in sako mara daɗi ya faɗa ya ce in Allah ya isa ya fito a gan shi wannan ɗan uwanka ne ke wannan tunanin to wani tunani kai wajen gyara shi rubutu a kan kaza ko ilka'i misali a whatsapp ko facebook ko ɗan bidiyo hat jejjeru akan ilajin wata mushkila wani tunani gyara shi wanda kana nan kana zaune kana kallon kulla man habba wa dabba da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba da wanda ya dace da wanda bai dace ba da wanda ya nuna da wanda bai nuna ba kowa zai zo ya kafa kyamarar sai faɗa abin da ya ga dama kuma ya ɗa duniya to kai da yanzu kake cikin ganiyar neman ilimi wace gudunmawa ka bayar ai ya abin da ka sani ana bin ku bashi rubutu amana rubutu akan gaskiya rubutu akan muhimmancin aure muhimmancin zaman lafiya rubutu akan kishin mata a gidan aure rubutu akan me yasa aure ke yawan mutuwa a kasar Hausa zawarawa yanzu idan ka je zawarawa sun yawa zawarawa yanzu ne ma suke su kai ɗaya da 'yan mata saboda bala'in mutuwar aure a ƙasar Hausa ƙaninka ne yayanka ne abokinka ne danginka ne makocinka ne ya yi aure ya kashe ya yi aure ya kashe an an aure ɗanwarka an sake ta an ƙauri an auriyarka an sallame ta an aure ɗanwar mahaifiyarka an sake ta an kaza an kaza ga sakin aure barkate ba iyaka ga mutuwan mazan yanzu duk islamiyya idan ka je kana budewa a najeriya wanda za su fara cika maka ita zawarawa ne wallahi malam kaga yarinya karama ɗanta daya wata ma bata haihu ba wata ɗanta biyu ta fito kuma wallahi yarinya ba zawara sai ta shekara bakwai takwas tara goma ba wanda zai aure ta saboda 'yan matan ma ga su barkace ba su aure ba ballanta na zawarawa yanzu a matsayin mu na ɗaliban ilimi ba za mu iya wani rubutu ba ko yaya da za mu wayar da kan mu? ba ina jiya mana tsoron wayi gari wani canji ya zo wani yanayi ya zo a ƙauracewa ilimin mukan nan na addini yaran mu su tashi su wayi gari ba mu da ba mu da wani abu na rubutu da zamu amfana shi ƙalubalen da yake ina gaya wa ɗalibai wata ran a jami'a muna karatu na ce yanzu idan ka je laburari za ka samu littattafai maraji kan turanci a kan abubuwa da aka fassara na addini za ka samu maraji kan larabci rubutun urdun urdun akwai shi a rubuce da yawa rubutun pakistan pakistan yarensu da waye sun yi rubutu da yawa kaza kaza amma ka gaya min a cikin google ko a cikin wikipedia ko a cikin wane ne wace maktaba kake da ita ta hausa yanzu in tambaye mu a matsayin mu 'yan najeriya alkur'ani mai girma tun da aka yi najeriya ake fassara shi da hausa bugaggen fassarar alkur'ani mai girma izo 60 kwaya nawa muke da shi a najeriya na malami nawa babu malaman da za su fassara guda nawa ne ka ɗauki littafi guda ƙur'ani ne ka ce wannan fassara ce ta hausa gangariyar hausa lafiyayya daga bakara hannasi ƙwaya nawa muke da shi goma ashirin talatin arba'in to ina marubuta idan kai baka da ilimin da za ka iya fassarawa to ai wani ya fassara qur'ani ya sauke shi ba sau ɗaya ba sau biyu kuma bai da halin ya rubuta shi kai ba za ka yi tabarruri ka rubuta ba yanzu in na tambaye ku za ku iya faɗan iya adadin majalisin da ake karanta bulugul marami a Najeriya a'a ba za ku iya ba to ku tambaya fassarar bulugul marami da Hausa wanda za ka je labirari ko ka je kasuwa wurin sai da littafi ko kasuwa kurmi inda ke fassarar bulugul marami da Hausa guda nawa kake da shi sananne guda nawa riyadu salihi na kwaya nawa aka fassara da hausa malami nawa suka fassara shi kitabu tawhid fassara din najeriya nake gaya muku ana ta haddakun guda nawa kake da shi ballantana sahihil bukhari Sahihil bukhari faddala mutum nawa suka fassara sahih bukari a najeriya daga farkon sa har karshe yanzu ɗalibi da yake da lokaci allah ya masa ilimi da fasaha da basira yana iya buɗe maktaba yana iya buɗe fatul bari yana iya buɗe dukkan eh, garibul hadis yana iya buɗe kaza yanzu ba zai tabarru'i ba ya ce bari in fara fassara kitabul iman na sahih bukari a wannan lokacin da kake da wuta wannan wutar sai na tabbatar yanzu ta fi shekara biyar watakila ba ta yi motsi ba ga ta nan yadda take wannan fanka in za a bata sai ta shekara a haka a ƙasar nan Allah ya muku wannan nema wutar ku ko kaɗawa ta yi ku duba challenges fa to sai yaushe waɗannan yaran namu da jikokinmu in sun taso da 'yan mu da suke karatu ba su yi zurfin ilimi su gane larabci ba yanzu ba su da hakkin mu fassara musu sahih bukari su bude su gani ba su da hakkin mu fassara musu sahih muslim su su bude ko da wataƙila ma mu sashi a net in mutum yana neman fassara wasu hadisai ya buɗe ya gani ba su da hakkin mu fassara musu abu dawuda to waye zai in ba ɗaliban ilimi ba kamfani za a buɗe su rinka yi kullum nakan gaya wa ɗalibai musamman waɗanda ke karatu a waje kuna da dama ku yi amfani da daman da kuka samu yanzu akan samu wasu mutum zai zauna a ɗakin sa fa wallahi sai sauke littafi a ɗakin sa shi kadai zai sa matarsa ta kafa mai kyamara yana karantar da littafi a facebook yana da mabiya sun fi dubu ɗari amma ba a masallaci ba ne karka ga yadda yake wahala wajen haɗa karatun kai ma za ka iya yi kana tare da manya-manyan malamai na duniya da su ake tambaya fasawar su ake aiki da ita ko a alari baka karanta ka sauke ba jiya ina tare da wani babban malami cikin malamai a najeriya ya zo nan gurin muna magana da shi ya daga min littafin a hiya usunna wa ikhmadul bid'a na Sheikh Usman bin Hudi yace wannan malam nake so zan saka shi a majalisi na ina yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana rikodin ana ajiya saboda in samu abin da in na mutu za a rinka kalla ya usunna ikmadul bid'a sai nace to bari kara maka malam samu wani yara yaro cin yaranka da abin da ka karanta darasi ɗaya bi shi kuma ya bi ka yana fassara abin da kai na fassara na ana fassara ana rubuta a kwamfuta ana ajiyewa zai zama sadaka jariya mun samu dama yan uwana mu yi amfani da ita amma waye yake amfani da ita abu na uku babban masifar ɗalibai da yake damun su har yanzu cikin manya-manyan abubuwa shine wato mutum ma ya rinka nesantar da kansa da siffanta kansa cewa shi dalibin ilimi ne a sha'ur bin nafs يشعر بالنفس أن يصف نفسه بأنه طالب العلم يناجن رونيني يتشي طالب علمي وهذا الاسم هو الاسم الذي تفتخر به والله لا أفخر منه طالب العلم amma mutum ɗalibin ilimi ya zo yana karatu kai ga yana ƙoƙarin kamanta kansa da wasu 'yan duniya kai ɗalibin shari'a ne kai ɗalibin addini ne ya kamata a sanka da wannan kuma da wannan Allah irfa ma asiri da wannan Allah ya girmama ka amma anta tash'uru bin nafs wa tub'id nafsaka an ilmi wa ahli ilmi kana nesantar da kanka da ilimi da masu ilimi ina za ka je me kake nema kana neman ɗaukaka a ina akwai wani matsayi da ya wuce matsayi na mai ilimi kul hal yastawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون ya يتذكر أولو الألباب to yaya ɗalibin ilimin shari'a zai nisantar da kansa ga abin nan wallahi ba na jin wani duk inda na ce zan ce almajiri ne ne kuma ana aftakhiru bi haza a matsayina na almajiri wallahi tallahi zan ce Allah ya mun matsayin da bai ba mai biliyan dubu ba mai biliyan dubu mai dala biliyan dubu Allah zai girmama kai ɗaukaka kai baka sharafa da makana da manzila fil umma sama da basarake sama da mai mulki sama da mai kuɗi bi wannan ilimin na utul ilma darajat haza qur'an amma sai ɗalibi ya waye gari yana siffanta kansa da wata sifa wadda suke ba ta daidai ba ga ɗalibin ilimi ɗalibi na ilimi har yanzu bai daina askin banza ba ɗalibin shari'a wani irin ƙauyenci ne wannan mahaddacin ƙur'ani ko mai karanta ƙur'ani ko yana karanta shari'a amma har yanzu bai fi ƙarfin kansa da aski aski na banza ba alkaza hadisin bukhari da annabi haramta saboda ya samu dama da haka wannan askin zaka je kai mutane limanci a gida ka ɓata rayuwarka da wannan ne zaka je ka zama alkali wata rana shekara goma masu ko ashirin ko shekara biyar da haka za a je a baka gajejen masallacin juma'a da aka gina shi na miliyan ɗari da wani abu da wannan ɗabi'ar kuma me kake nema da ɗaukaka sama da abin da Allah ya baka na ilimi canja ɗabi'a kenan mutum ya tashi daga ɗabi'a ta ƙwarai ya zo ya hau wata ɗabi'a mummuna kuma lokaci ne duk abin da mutum zai yi yana da lokaci wallahi zai ya gama koma gida kuma gidan nan makaranta ce mai zaman kanta da za ta saita maka rayuwa ai gwanda ma mutum ya sani in a matsayin dan iska ya fito to dan iska ne shi amma ba wai fito a matsayin mai addini kuma iskance ba hadi musiba wallahi wani lokacin sai ka ga mai karatun boko wanda yake ilimin boko na zamani ya fi shi iltizam ya fi shi natsuwa ya fi shi kamala ya fi shi mutunci akwai wanda fa in an yi baki fa wallahi bai isa ya zo ya ga bakon nan ba hula ba bai isa ya gana da bako ba hula ba saboda ba zai gani ba in ya cire hular kan ba zai gani ba saboda ya san tsayar da ya shuka to yaya za ka yi wani abin da ba kana jin tsoron ka ga wani ya ganka sai dai wata fi aminan nasu za ka nuna to wannan yana daga cikin masa'ib da suke damun ɗalibai a ƙasashe da dama mafi muni shine abin tausayi wanda aka fi tsammanin kar haka ya faru shine a kasashe na musulunci yanzu ɗalibi je saudiya ya lalace adalci ne wannan ɗalibi je karatu saudiya ya lalace daidai ne ɗalibi ya je kuwait ya lalace daidai ne ɗalibi ya je ƙasar masar ya lalace wanda mu yanzu a najeriya aka ce mutum yana karatu a saudiya ko yana karatu a kuwait ko yana karatu a masar kawai ana ganin sa kawai malami ne wallahi hatta masu karatun boko wallahi a wasu wuraren kawai gani ake tunda ai a misira suke karatu a cikin ai a misira yake karatu ai kai ba wallahi dan kasuwa da yake zaune a nan kasuwanci yake ba karatu yake ba ana mai ganin ilimi saboda garin na ilimi ne garin na karatu ne kuma hakan ba za ta canji ba da ɗabi'u marasa kyau abu na biyar kenan da ɗalibi zai je shiga ya tufar da kansa da shi wasu abubuwa na ƙazanta abubuwa na laifi umur jina'iyya ko mu'amala da kuɗi ko mu'amala harkar kasuwanci da yaudara da damfara ko cin amana ko ka je kai ko da waɗanda suke mu'amala harkar bokanci da wani tsubbu-tsubbu da wani tsafi-tsafi da alaƙa da balarabe za ka ba shi maganin kaza za ka yi kaza za ka yi mai binne-binne za ka yi kaza subhanallah subhanallah saboda mai neman duniya to shi ma bai kamata ɗalibi ya sifanci da wannan ɗabi'ar ba za ka nemi duniyar ka nemi ta hanya ta halal kar ka cuci wani mun je wani shago muna sayan kaya takalmi ne za mu saya sai wani balarabe sai ya ga wani a cikinmu yana kallon sai yana duba shi ya ɗauko waya haka sai ya duba shi ana sayan abu haka zori da kai muka ji yana dubawa yana duba yana duba shi yana duba da za mu tafi sai sai ya tambaye shi ce sunanka waye ne sai ce wane ne sai duba sai ce ya ɗauka wane ne kun san wane ɗan najeriya me ya faru ce wallahi al'azim ne. wallahi al'azim fa'ala bi kada wa kada wallahi ya yaudare ni ya zo ya karbi kayana na jinai dubu barkate ga hotunsa ga sunansa ga waye ya tafi ne yake duddubawa wai ya ga wani ya zo sayan kaya ko irin shi ne zai gaba da shi ya kama shi ya ce kuma ɗalibi ne ta kaga wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma ɓata suna ne wallahi haka duk wanda ya san wani yana da irin wannan ɗabi'ar ya kamata ya masa fada ya gaya masa gaskiya kai da zaka koma a matsayin malami koma a matsayin alƙali, limami na masallaci ko ku so ko ba ku so ba nan da wasu shekaru addinin mutane yana hannunku ne ko ba ku isa ku cire wa kanku wannan sifa ta malintan ba ko yanzu ba a naɗa ka ba wata rana sai an neme ka kana zaune a najeriya kama za ka da ana a aiko maka a ce ai an ji wani ya yi karatu a wuri kaza ga masallaci na an baka ka zo ka rike da Allah mu kula da kyawawan ɗabi'u da muru'a da mutunci da sanin ya kamata duk wani hali wanda ba na kyau ba ne bai kamata mai ba kuma bai kamata mu taimaki mai barna ya yada barna a irin wannan ƙasa ba wallahi ba daidai ba ne yanzu wani yana gaya mu yana ce akwai waɗanda suke wa kirista hanya sai a yamuri ko kirista hanya ya shigo ƙasar nan ya zo a shigar da shi makaranta ya samu ikama shi a karan kansa wallahi ƙarya yake itinkari gurin nan ya je ce bari ya je a kai shi makaranta amma musulmi ne zai ɗauke shi ya san fa kafuri ne ba mai sallah ba ne. suna can a can suna kashe maka yan uwa kai a can suna kashe maka yan uwa suna can suna gaba da kai kuma ka ɗauko shi ka kawo shi makarantar musulunci makarantar da tana tarihi ya fi shekara dubu manya-manyan malamai al’ulama jihadiza al'a'imma yujrabu lahum al-masal ana buga misali da su ka zo ka ɗauko kafiri kai masa hanya ya shiga wai wai yana neman abana ya zo ya zauna kuma ba karatun yake ba kawai kama yake su kuma waye masa hanya ɗan uwansa musulmi ayi musulmi ba daidai ba ne wannan hanya ce da za a cutar ko a toshe ma 'ya'yanmu da jikokinmu da tattaɓa masu zuwa nan gaba mugunta ce ake mana ba mamaki shiri ne aka yi wani shiri ne a turo su zo su yawa a ciki nan gaba ma da an zo ma sai a ce kaza kaza kaza mutum ya je neman a kawo arne a kawo shi ya zo ya kama gidan haya ya ta rashin mutunci a nan ya ɓata maka suna kai musulmi da gemun ka kaje sai ana ana cewa muslim mun je wani gida muna neman muna neman shakka sai mai bada dillali duba gemu na ina sai ce anta muslim ka ji wulakanci ba ya ce in ba musulmi bane ba zai ba shi gidansa ba saboda an zo an masa kaza yace yace ya ahlu nigeria baha'im wala haka ce ci wannan a gaban baha'im ma inda karama wala muru'a wala wala wala wala me ya faru dan uwanka ne ya lalata ka kuma kun sani kun san masu wannan sifofin kun san masu wannan ɗabi'ar kun san masu wannan kazaɗin da sauransu so wannan yana daga cikin abubuwan da mu muna zaune a najeriya suna damun mu kuma ya kamata mu gaya muku kungiya za ku yi ne a'a yaya za ku yi za ku haɗa kai da yan basi ne a'a da me za ku haɗa yalle ku yaƙi wannan rashin mutuncin saboda wallahi illar akan ku za ta ƙare ya rantse da Allah sai kun haramta wa ƴaƴanku da jikokinku da za su yi karatu a nan makaranta da in sun rufe sun ce sun daina ɗaukar nan Najeriya sun yi sun yi me za su rugu da shi ba abin da za su rugu da shi amma yana mina zul wanda ba mai addinin ba kamar yadda da mutane suke wa inyamuri biza su kai shi Saudiya da a can muke tsammani a yi wa arne biza a kai shi Saudiya a yi wa kirista mai faɗa da musulunci biza a kai shi Saudiya kawai don mutum zai samu kuɗi kuma ka yi wa arne hanya ka kashi nan gurin ya zo ya shiga makaranta ta musulunci ya karɓi katin musulunci addinin musulunci ya je yana rashin mutunci a cikin gari ya sha giya da ya je coci da wata unguwa ma da na je ma wai har coci ne da su wai yan najeriya wai suna da coci ta su wai saboda tsaba samun wuri mu gyara halin mu mu gyara ɗabi'ar mu kuma mu taimake su kada mu taimaka wajen lalata musu ƙasa kuma bai kamata mu taimaki mufsiduna su lalata musu ƙasa ba gaskiya sannan abu na shida ina ba da shawarar inganta kai me nake nufi da inganta kai shine wato abinda mutum ya zo yi ya fayi shi karatun nan da za ka ɗauki satifiket ɗin safa ka fai kokari fa ka iya kare kanka da satifiket din nan yana cikin hadari ba karamin hadari ba mutum ya koma gida satifiket din da ya karanta ko na boko ko na addini ya wayi gari ba zai iya kare shi ba ko ba komai akwai mas'uliyya kowane ɗalibi da yake karatu ya ji a ransa cewa wannan abin da yake karantawa in ba a tambaye shi a masallaci fa ba za a tambaye shi a tasha in ba a tambaye shi a tasha ba fa za a tambaye shi a ma'aikata fa in duka ba a tambaye shi ba lokacin da ya zo intabiyu zai nemi aiki fa za a iya tambayansa akwai abin kunya akwai abin tausayi mutum yana dauke da satifiket ba zai iya kare shi ba to damuwar ita ce yanzu yan uwana shine mu da yanzu a najeriya galiban wuraren aiki da ake ɗauka ba wai kawai zuwa ake a common interview da ka sani ka zo ka zauna a shashayi a hira da kai me yasa kake son aiki guri kaza me yasa an daina wannan yanzu galiban wurare da na gwamnati da wanda ba na gwamnati ba idan za a interview zama ake yi a teburi a zuba maka takardu a yi maka tambayoyi ka yi rubutu A kan satifiket ɗin da ka zo da shi ba mamaki kana da nauyi a nan ba mamakin ana ganin kai wani ne a nan a je a zaunar da kai gumi ya kama ka ka kasa cewa komai ka gama digiri a kan ka za a zo a baka tambayar jarrabawa ta 'yan sakandare kawai za a baka tambayoyin jarrabawa ne na 'yan sakandare 'yan ss1 ko ss2 shi za a zuba maka ko na boko ko na addini in za ka nemi ilimin koyarwa ko na makamancin wannan a ce ka ba da amsa mutum ya zo ya gama kame-kamensa gashi kuma rubuta ka kai kuma da sunanka da takardunka da hotonka da komai ka je neman aiki kawai sai dai ka gaba sunanka an sallame ka akwai hadari rubutu yanzu ake yanzu wani yana gadara cewa yayi yayi computer science a ta Ainu Shams ko Cairo University ko City October ko wacece wacece sunan jami'oyin za ka je ma'aikatar da za a ɗauke ka akan kwamfutar za su yi maka tambaya billahi azimu za su zuba maka tambayoyi na waye ko ne ko za su zuba maka akan harkar kwamfuta ce bismillah ba ka zo da digiri ba watakila ka zo da imtiyaz masha Allah ka ba da amsa to ranar za a gane dogon baccin da kake yi da bata lokaci da yawo za ka gane kayan wa kanka asara ko likita daman likita kan ba wani likita da ya isa ya je Najeriya yanzu wallahi ko shi waye wai a bashi aiki wai bai yi jarabawa ba bai isa ba jarabawar ma ta mugunta ma za a ma ta aga ka faɗi wannan haka abin yake malam ta aga ka faɗi kawai a zubar da kai sai ka ga ɗalibi ya shekara biyu uku hudu biyar yana ta zubuta yana faduwa ba abin da ya dame su wanda wani dan uwanka wanda ya karatun yanzu har ya fara cin moriyar albashinsa har ya gina gida ya fara hawa mota da wannan certificate din saboda me ya yi karatu haka wanda ya karatun addini wallahi mala yanzu a yi zuwa gina masallaci na miliyan barkace yanzu abinda suke yi malam sai a ce duk wanda yake so ya kawo application hatta limanci fa haka wani abu ne na Allah to amma sun gane akwai wanda suke sa rigar Allah din amma ba su yi aikin Allah ba da haka sai a ce koya sai an yi wani interview gaskiya ko baka rubuta application ba ka zo sai a ce to za a dan gana da ku ka shiga a zubo maka wasu takardu a ce ga sunan ana neman kai tahlilin wasu masail ko kai ijaba akan wasu as'ila limanci ne za a baka masallaci na an gina da albashinka mai kyau da gidan liman da motar hawa da kaza da kaza gata dai gashi nan daidai gwargwado mutum ya wayi gari bai iya ba haka abin kunya ne wannan su don allah ɗalibai a yi karatu wannan wajibi ne mu gaya muku ayi karatu a karatu kuma uwa uba wajibcin a yi karatu musamman wanda suke karanta ulumu shari'a wallahi malam mutane suna da bukatar ku yanzu duk wani malami mai da'awa mai karantarwa sai ka ga furfura ta ninki mai shishar kaf ko da shekarunsa ba su kai ya furfura ba saboda aiki karantarwa da'awa sulhu islamiyya ta yara islamiyya ta matasa ta matan aure ta mazan aure ta magariba ta isha'i wa'azi najeriya wajen najeriya gidan kurkuku gidan gajiyayyu ko ina a najeriya gayyatar malami ake wa'azi a gayyace ka gidan makafi ka je ka yi wa'azi mai su gayyace ka suna da taro ka je ka yi musu wa'azi gidan mahaukata ma ana zuwa a yi musu wa'azi <laughs> wallahi nake gaya muku a sallah muna zuwa gidan mahaukata gidan ko da ke an ce a daina cewa gidan mahaukata masu ɗan raunin al'amura ake cewa masu gidan gajiyayyu ake cewa mun je <laughs> wani mai gidan shugaban gidan wani gidan gajiyayyun sai muka ce waɗannan mu dai ga abinci mun kawo za mu ba su a raba musu ce amma lanka musu wa'azi suna ji ai kamar ya suna ji a wasu na fahimta yi musu mu ma an sun yi laifi ai muna musu faɗa wallahi malami sai tashi zai wannan ba inda baya zuwa malami a Najeriya yan daba yan wiwi ka tara su kai musu waje masallacin juma'a kai musu waje da asuba kai musu waje bayan la'asar ka sa darasi a je can lacca a je can unguwar ga wancan majalisi ga wancan majalisi duka wannan akar kalla in baka tara a nan ba in kwakwalwarka ba ta ɗebi karatun nan ba za ka je ka rasa me za ka bayar da Allah ina kira ga ɗalibai su kula da wannan yana da muhimmanci kada mutum ya je wayi gari bayi da nauyi fa yawwa gaskiya akwai damuwa ka yi ƙoƙari ka nauye kanka da abin da ake haddacewa ka haddace tun yanzu yanzu misali ɗalibin ilimi akwai mutum al'ilmiya wallati min sha'niha al-hifz ne na ilimi an tsara su haddacewa ake ka ta haddacewa rabi'a ce fahfal fa kullu hafizun imam amma littafi nawa ka haddace shekarar ka nawa yau kuma dole sai an yi hadda ilimi ɗalibin ilimi dole sai hadda ba wanda zai karatu bai hadda ba zai yi ba akwai littafin da su ake so a yi a buɗe a karanta su kawai a bi su ai mururi ba za ka iya lazumta kanka ce kafin ka bar garin nan sai ka karanta kutubu sitta ba a gida a ɗakin ka ka buɗe sayil bukarin kana yi kana yi kana yi bagin kawai kake karantarwa kai mururi a kansu wanda baka fahimce shi gane ba za masa layi a hankali kana kiran malamai kana tambaya ka sauke bukhari ka sauke muslim ka sauke abu dawo da kafin wani lokaci ka gama karanta waɗannan tambayi wallahi za su yi maka amfani a da'awarka sannan a ƙarshe a cikin shawarwar da nake ba ɗalibai shi ma har yanzu shi ne mutum ya ƙoƙari a yi wa kansa tanadi mai kyau yayin da zai koma gida kuma ana tanadin komawa gida ne tun a sanar ula ko mutum yana ma'ad ka fara yi wa kanka tunani ya za ka yi galibinmu 'ya'yan talakawa ne mu galibinmu mun san kanmu galibinmu ɗalibai da muke karatu a irin waɗannan ƙasashe iyayenmu a yanzu mun koma gida su suke da buƙatar taimakonmu haka ne galibinmu idan mun koma watakila akwai ƙannanmu za a yi aurensu galibinmu watakila mu koma mu da watakila mahaifinmu ya mutu ya bar mana mahaifiyarmu da kishiyar mahaifiyarmu galibin watakila muna da kanne sun balaga sun girma za su shiga jami'a ba samu dama ba ba hali ko suna sakandare ba iya biya musu kuɗin makaranta to Allah ya hore maka ka zo nan kana karatu duk ɗalibin da ya samu wata hanya da zai iya samun taro da kwabo da zai kare mutuncinsa na halal ba wanda zai tozarta karatunsa da iliminsa ba ina ba shawara ya yi ko aikin hajji da aka je Allah cewa yi walaji na alaikum an tabtagu fadlan min rabbikum na'am al ta hassas kuma zai mai da hankali akan karatunsa da ilimi kuma ba ma ba da shawara ɗalibi ya yi abin da zai tozartar da karatunsa amma in mutum ya samu wata hanya mai sauki ko ta gida wani zai maka hanya ku harkar kasuwanci da shi sai ka saya masa ka aika masa ka dawo gida ka ci gaba da karatunka kana dan samun na bukai kar ka zama jami sandararre wanda baka saba da mu'amala da mutane ba ba a saba da kai ba kai wannan zai maka amfani kamar yadda kake da buƙatar wannan karatun to kana da bukatar kuma ka samu abin da za ka rayu to kuma galibinmu mun karar da rayuwarmu muna karatun littafi muna ilimi sai mutum ya wayi gari ya je kafin ka samu aiki a najeriya in ba su a kai ba kana da hanya ba za ka iya kwashe wata shekara biyu uku hudu ta wanda sun shekara biyar ma adadin shekarun da suka yi a nan jami'ar adadin da suka yi yanzu suna gida ba samu aiki ba ba tsoratar da ku nake ba ina gaya mana tuition ne to kaga ashe akwai bukatar mutum ya bude idansa ya dan samu wani abu da zai dogara da shi in ya koma wannan da'awar dai ba za ta wulakanta ba saboda mun samu matsalar wasu ɗalibai sun takarruji sun koma da suka koma ana magana to ga masallaci ga ce ai yanzu ba maganar masallaci ake yi ko wazi ba yanzu ana magana kimtsa kai ne tukunna wallahi malam karatun da bai je ba kenan darasin da bai je ba kenan limancin da bai je ba kenan kawai yawa yi gari yanzu buge-buge yake ina zai samu abin da zai ci shi da karan kansa tukunan ba wai babansa da maman shi ba da haka yi ta make-make ya ɗauki shekaru masu tarin yawa dukiyar ba ta samu ba alaikum salam kudin bai samu ba hayyakum kaza din bai samu ba to yana da kyau kwarai da gaske harkar noma ne mutum yake ganin zai dan kula da shi yana da hanya dan gona ne mutum zai siya cikin dan buge-bugensa a'a noma ne zai dan tura a masa ana noman rani ko noman shinkafa a'a in ka je hutu na wata uku zaka dan shiga harka ne ta noma tun da yanzu da damana ne ka je a'a kiwo ne zaka dan sai dabbobi ka sa a ƙauye ana dan kiwata ma ana dan ɗauko maka bidiyon su kana gani in sun girma ka sayar ka samu wani abu wallahi wallahi da gagare ka ba ka sai rago guda biyar shida bakwai takwas da yawa daga cikin ku akwai wadanda suna alaƙa da ƙauye a sai ka sai harawa ko dusa ba da inda ya kai wata bakwai wata takwas shekara ɗaya duk da layyar sai ka je ka kaɗa sai ka ka samu wata miliyan ɗaya a sama ko dubu ɗari biyar a sama kana nan kana zaune kana karatunka in ka samu hannu na amana to kar mutum ya zama jami'id a wani abu ne ka zaga kana da yan kuɗi a hannunka ka shiga kasuwa ka ga wani abu mai sauki ka buga a najeriya ka ji cewa da sauki kuma kana da hannu amintacce kuma kana da abin da za a auna maka alhamdulillah yanzu kaya baya wuce sati daya kwana goma a nan mutum ya saya da ka zauna ka ci cin ka kana murkushe su a nan sayi wani abu da za ka tura shi gida ko wata yarka mata aure ce yarka watakila da wahala ta cuce ka ko wata ka tana aure sai mata takalma sai mata kayan mata sai mata hijabai sai mata niƙabai tura mata wani abin da ba a da shi ka ɗan ɗora mata karamar riba ita ma ta dora ta amfana ka amfana wallahi sai kaga Allah ya sa ma albarka a ciki kayan da ne dubu biyu dubu uku in Allah ya hore ma ka siya sai ka amfana da shi kuma galiban ɗalibai suna komawa gida hutu ba su da taro a aljihunsu mutum ya tashi ya koma hutu ko kobo bai da shi kuma babanka bai da koban da zai baka watakila ya ba mutu suna ganin ka da riga sun ga kayi ja ka koshi kayi bulbul da haske ka saka riga ka cika ta gani za su yi aljihun gama cika ne A shi ko naira ba ka da shi to kaga dole mai mutu ya samu mai zai danyi wani ɗalibi ya ce min wallahi yau ya zo ya kwashe wajen wata biyu yana shiga na uku shi fa ko kobo bai samu ba nace tukuna ma ai sai sun fara caji aljihun gama tukuna <laughs> ba wanda zai baka so duka wannan abubuwan suna da amfani kwarai kwarai daga gaske mutum ya nemi dan abin da zai surviving harka da Allah ya buɗe maka kai ido a kanta ba za ta tozartar da karatunka ba ɗan ƙaramin abu da zai iya rike ka ko ya taimake ka taimaki baban ko taimaki wani ba laifi alhamdulillah ƙasar na akwai arziki akwai hanyoyi da yawa a gaban ku kuna ganin wasu ma da ba su yi ido irin naku ba za su taho da ɗan ƙaramin jari su je su dawo su je su dawo sai ga mutum ya zama miloniya dace ne rabo ne kuma mutum ya gana ma zai koma gida ya je ya hayi shago nawa ne ha shago dubu wani ma dubu kaza ne a shekara wala Allah ya samu wani kaninsa da ya yadda da shi yana dan tura ma yan abubuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana sayar masa ana zaune a nan ana karatu ba a san kana da wata harka ba to in kai ta kharuji ka koma ko ba za ka yi wannan rarrafan da ake yi ba akwai wani rarrafe da ake yi shine za ka koma from the scratch card daga ƙasa za ka fara kana neman kai aure in ba kai aure ba kana neman gidan haya kana neman me za ka riƙe matar kana neman sana'a da za ka yi ka yi ta tura Ka kana neman aiki ba ka samu ba da sauransu wannan tana da muhimmanci sannan al'alaƙat duk wanda Allah ya sa yake da alaƙa da wani babban mutum ya riƙe shi Allah ya kan kawo muku manyan mutane suna zuwa nan jinya ko rashin lafiya wani minista ne wani gwamna ne wani ɗan gwamna ne wani ɗanin minista ne wani babban darakta ne wani babban malami ne wani babban kaza duk wanda ka same shi mutumin arziki ka yi alaƙa da shi to ka san shi zai iya maka amfani yanzu wani wallahi kana koma da certificate ɗin sa zai ce ka gama ne da shi to ka wata kaddar ka ku dauke shi yake na an gama daukar mata kila kuma dama ce ka samu sai dai in ka je can ka rinka ganin sa ana nuna shi baka isa ka gani shi ba saboda ka samu dama anan baka yi amfani da ita ba wallahi akwai ɗaliban da na sani wallahi ta alaƙa ta cikin ƙasashen da suke karatu suka riƙe wannan alaƙa suna komawa gida ba su suna sauka suna karban ofas wani alkawari ya masa ya ce kana koma za mu ɗauke ka aiki saboda mai kana binsa kuna gaisawa kana dan masa wasu kana lafiya ya aiki da al'amura watakila zai zo ka tare shi kun yi kaza wannan duk abuwa ne waɗanda suke ku yi amfani da su amma mutum ya zama jami'in sandararre ba ka da kyakkyawan mu'amala da mutane kai baka saba da mutane ba a saba la ta'alaf wala tu'laf wannan ba daidai bane kuskure ne so da Allah ɗalibai a kula da wannan sannan waɗanda suke da mata suna da iyalai ku sani akwai amana Allah akan ku dangane da matan ku da yayan ku kuskure ne ɗalibi ya zo wannan ƙasa ta ilimi yana da matarsa ya ninki ne ta hana ta neman ilimi in kai ka zama jari sai kamata ka bar matarka kuma ta zama bola ba kai ilimi ta ilimi yanzu idan ka je za ka iya buɗe matarka islamiyya ta matan aure a unguwarku ka sa ta azhar ka sa ta Birasa, ka sa ta yi karatu ta yi ilimi ta iya larabci ta yi gudun tafi za ta taimake ka wajen tarbiyyantar da 'ya'yanka ka dama ce kuka samu ku tura matan ku yi karatu kada mutum ya bar matarsa anan ya samu dama rufin asiri an za ka ɗauko matarka ka ta tafiya makaranta ka bar mace tana ta kallon fim ta yi tana kallon fim in ba ta je jami'a ba ta kalli fim ta kalli wasan hausa nan ba Sa'udu ƙur'an za ta buɗe ba saboda baka koya mata ba ko muna da bukatar mata malamai din nan wato subhanallah bukatar ta wuce yadda kake tsammani muna bukata mu samu mata malamai wataƙila matarka ita ce yanzu ka bincika a najeriya shek shek shek da ka sani wanda suke motsa ƙasa ba za su irgu ba amma shaikha shaika shaika masu motsa ƙasa guda nawa ne babu su wataƙila matarka ce da haka wallahi yana cikin damar da kuka samu dama zan ce wani ba na zama dan madara madara na madara na zauna na taba roban nan na taba amma ba su gane ba <laughs> duk an rarraba kowa abin da zai dan taba ni ba ba ne ba a ba to Allah <laughs> ai mun afuwa yawa yanzu kaga in a Najeriya ne nake wannan dama ni ba zan ma sa rai a majalisi na za a kamu wannan ba bai zai yiwu bane kawai bai isa ba amma tun da na zo nan ka aina isa ai sai a zuba mai sai ni ma dan goge wuya kafin biza ta ta kare in koma so dan Allah ku taimaki iyalinku sanan yaya kuna da daman da yaran ku za su yi karatu mai yawa da wayewa wayewar yara a nan da karatunsu da gaggawa ne ba irin can ba gaskiya so a taimaki yaran nan na san ba ku da sakaci wajen kai 'ya'yanku makaranta daidai gwargwado kuma dan Allah lugar arabiyan nan don Allah a taimake su iya sannan uwa uba kuma kar ku manta da yaran ku iya turancin na yana da muhimmanci da yawa muna samun problem ɗalibi ya yi takaruji ya gama karatu ya koma gida sai ya je ya rasa wace makaranta ce zai kai 'ya'yansa da ya dace da makarantar in an je yawa yaro interview sai a ce da larabci za a mai saboda nan larabci ake bai iya turanci ba wanda kuma yanzu alhamdulillah a gida kana iya koyawa ɗanka turanci a gida ko da makarantar da ka sa shi ba a turanci akwai baramij ingiliziya lil aulad lil ga su a youtube bila adadin ga shi wanda zaka zauna kai da kanka kana yi kana koya masa kai ma kanka kana building vocabularies ɗinka a gidanka akwai kuma makarantu wanda ake lesson saka. a cikin akwai yan boko yan arabiya ne amma suna da turanci suna da wannan me yasa ba za ku haɗa kanku ku samu wani mai ido a kan boko ya buɗe ko da sati sau ɗaya sau biyu ne wa 'ya'yanku yana koya musu turanci ba me yasa ba za ku yi ba limaza la ya tabarra wahidin minkum saboda dole in yaje firamanin Najeriya da turanci ne ake koyarwa dole in yaje sakandaren Najeriya da turanci zai zana jarabawa wataƙila ka ɗabi shekaru yaron ka ya girma ko yarka ta girma yanzu a za ta yi ko ne ko za ta yi kuma da turanci ne makarantun arabiyan sirf din kuma babu su ba lallai ka same su ba ɗari bisa ɗari ko kuma a garin ku babu so kada ku bari saboda zaman nan ƙasan ya zama yaran ku ba ka koya musu turanci tunda turancin ya zama mana larura ne bai kamata ba yaro a kai shi makaranta ta boko ya zama baya iya ganewa komai sunansa bai iya rubutawa ba dan abc nan bai iya ba a ce ya zo ya tafi bai iya ba wannan ba daidai ba ne wanda a talabishin in ka ga dama a youtube za ka iya cirin awon da za ka koya masa ka rage masa jahilci tafiyar nan tana iya tunkarar ɗalibi ko yaushe rashin lafiya kan iya kama ka mutuwa ta kan iya kaddarawa wani samun matsayi ko wani babban aiki yakan sa mutum ya bar nan ya koma karewar karatu yakan sa ka kare karatunka amma ɗanka bai kare ba galibin kuna gama karatunku ku ba su gama karatun ba to ya kamata a je a da yaro sai ya shekara biyu uku yana rarrafe saboda kawai bai iya turanci ba wannan ba daidai bane kuskure ne wannan duk with experience mun sani yana faruwa kuma matsaloli ne ɗalibai suke tunkara da shi sannan su kansu ɗaliban arabiya dole ne ku gina kanku akan turancin nan yana da muhimmanci yanzu galibin ɗalibi idan ya gama karatu a nan gurin ya yi digiri ko ya yi masters ƙarshen abin da babban abin da zai nema dai shi ne zai nemi lecturing a jami'a to jami'an najeriya islamic studies din ba da larabci ake ba galiban da turanci ne ake saboda kannanka da yayyanka da yan uwanka maza da mata ne da suke fitowa daga makarantar sakandaren Najeriya su suke zuwa su shiga Islamic Department din Islamic Studies da sauran su ko ba su larabci ba da haka da turanci za ka yi musu mitin mitin da ake yi da turanci ne ake yi za a iya baka wani ofis a ce gashi kai ne shugaban kaza da turanci ne ake yi za a iya tura ka wani taro a ce kai za ka je kai presentation da turanci ne ake yi yanzu daidai ne ɗalibi kana da ilimin addini ka zo ka wa kanka kaskanci abinda kuma za ka iya koya ka iya larabci ma na turanci me aka yi aka yi turanci wallahi al'azimu za ka koyi shi kuma kuna da dama kuna da wurin marakib na koyon lugal ingiliziya kuna da shi na ma dan najeriya kan galiban ma bai fiye matsala ba da dan najeriya dan ghana bai kamata ma ya samu matsalar wannan speaking english ba amma shekaru da daɗewa yakan sa mutum abin ya daskare to ina jiya maka tsoron ka je ka ka gama shahadar ka ta arabiya ce shahadar ka ta islamic service ne a je a dauke ka aiki a ma'aikatar commerce dan mu Najeriya ko ina ko in dai kana da certificate na digiri ko ina zaka iya zuwa ka je ka yi aiki ba mamaki da shahadar ta taka watakila ka je ka shiga harkar siyasa Allah ya maka nasibi ka samu goyon baya jama'a an dauke ka an zabe ka kana da bukata ka zo kana kame kamen tafiya Ghana bayan ka yi shekara shida bakwai ashirin ma a nan akwai ma shekara goma sha a nan mutum ya gama duk bai koya ba wai sai ya koma gida ne wai sai ya tafi wai Ghana wai zai je shekara ɗaya wai zai koyi turanci a Ghana ga tarin iyali ga 'ya'ya ga iyaye ga komai wahala ga kuɗi da za ka shi kai koya a nan kafin ka tafi waɗannan su ne shawarwari ne ke son ba wa ɗalibai ina fatan insha Allah za su yi muku amfani kar mutum ya zama jami'in ina gaya muku kar ya zama jami falekun insan madniyun bi tabi'ihi kada rayuwa ta rinka barin ka a baya a ka san me yake faruwa da ƙarshe kuma ai addu'a wannan ƙasa ta mu ta najeriya da muka baro ta mai mata addu'a allah ba ta lafiya zaman lafiya muna da tsananin buƙatar addu'ar lafiya zaman lafiya tsaro ya lalace kasuwanci al'amura sun lalace abubuwa da duk kake tsammanin ka taba a lalace suke sai dai muna yi wa allah godiya duk da haka amma ka sani cewa makomar ka ne idan ta yi daɗi kai za ka ji daɗi ka koma ka yi rayuwa ingantacciya idan ka zuba ido ka ta lalace baka ba da gudunmawa ko ta addu'a ba ƙarshen tika tika dai tik dole ka bar gidan nan dole ka bar unguwan nan dole ka bar garin nan ka duba yadda mutanen nan suka ci gaba dole ɗan najeriya ya zo ƙasar nan dole ka zama ɗan ƙauye ko waye ka yi dole ka kalla ka gani ka ga abubuwa na wayewa na ci gaba arziki gashi nan masha Allah abubuwa masu sauki da suka sauƙaƙa wa kansu mun fi su kaza mun fi su fetur mun fi su gas mun fi su kuɗi mun fi su kaza a baka a iska amma sun fi mu morewa rayuwa sun fi mu jin daɗin rayuwa jirgin da yake tahowa na egypt kullum a cike yake da marasa lafiya daga najeriya zuwa nan mutum yana can a najeriya an kwantar da shi ana tunanin mutuwa mutuwa mutuwa mutuwa zai wallahi azimu malam da ya zo nan sati ɗaya ya warke ko jiya na hira da wani yana ga mace ai malam ni daga asibiti na taho ai wasiya tuntunin na yi ta kuma su ma sun sani kawai gani suke zan mutu saboda an gaya mun ciwo na kaza ne amma yana zuwa da aka haske shi aka taimaka ma ga abin da yake ka suka cire ciwon suka jone shi suka gyara suka bashi abin suka ce ka je ka ci yake yanzu tafiya zan yi wani sati ma tafiya zan yi in je ne ba juma'a ta lafiya kalau lafiya suna da lafiya suna da ilimi mufa abubuwa sun lalace dan najeriya ya tafi ingila neman lafiya neman eh, dubai neman lafiya ya tafi eh, wancan india neman lafiya ya tafi misra neman lafiya ya tafi kaza neman lafiya ga kuma fetur a cikin ƙasa ga gwal a cikin ƙasa ga kwal a cikin ƙasa ga kwalli a cikin ƙasa ga gishiri a cikin kogi ga kaza arziki duka Allah ya tara mana amma muna buƙatar shugabanci ingantacce ya rahman Allah ka gyara mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh